sunan shirin aikin hajji da umra a sauƙaƙe mun yi wannan ne ba don komai ba don ƙoƙarin sauƙaƙa wa ɗan uwanmu alhazai waɗanda Allah ya musu arzikin tafiya aikin hajji ko umra saboda yawa yawan tambayoyi da ake mana akan abubuwa suka shafi aikin hajji da kuma umra a cikin wannan shiri insha Allah ta'ala bayani zai zo muku dalla-dalla dangane da ma'anar hajji ma'anar umra aikin umra a aikace a sauƙaƙe aikin hajji a aikace a sauƙaƙe da abin da ya shafi ainihin wato ziyara ta Muhammad sallallahu alaihi sallama da kuma dukkan abubuwan da suke da alaƙa da aikin hajji bayanka da sallah da komai da komai zuwa arfa muzdalifa mina tawafi sa'ayi kurakuran da alhazai suke aikatawa da yaya za a yi a gyara su insha Allah cikin lokaci da dama da ubangiji tabaraka ta'ala ya mu. za mu yi waɗannan bayanai in Allah ya sa da kuma muna so yan uwa su biyo mu a hankali cikin wato nutsuwa ba don komai ba don saboda ka kasance a tare da mu dangane da waɗannan bayanai waɗanda za su taimaka insha Allah kuma idan mutum yana tambaya za a saka lambobi na waya na facebook da tiktok wanda za a iya jifo mana tambayoyi akan abin shafi aikin hajji da umra izinin Allah ta'ala ko da muna ƙasa mai tsarki za mu iya bayar da amsa daidai gwargwado abin da Allah ya kore mana abu na farko dai ya kamata musulmi su sani cewa shi aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci rukunin ne min arkanin islam abinda ake nufi wato musulunci ya ginu akan waɗannan rukunai wanda in babu su ba musulunci don haka aikin haji Allah ya farlanta shi akan dukkan musulmi da baligi mai hankali da faɗin Allah tabaraka ta'ala a cikin alkur'ani walillahi alan nasi hijjun baiti man istata'a ilayhi sabila Allah tabaraka ta'ala ya wajabta wa mutane wato su kai ziyara ɗakinsa ga wanda Allah ya ba shi iko kuma wanda yake yin aikin hajji ya zama wajibi a gare shi ne ɗa sannan ya zama baligi sannan ya zama musulmi duk wanda yake ba ɗa ba to aikin hajji ba dole bane kan shi sannan kuma duk wanda yake ba baligi ba aikin hajji ba dole bane a kansa sannan kuma duk wanda yake ba musulmi ba aikin hajji ba dole bane a kansa sannan kuma duk wanda yake ba mai hankali ba shi ma aikin hajji ba dole bane a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi buniyar islam ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar ma'ana musuluncin gabaki daya abubuwa ne guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaida babu an mota da cancanta sai Allah shi shi kadai kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da tsayar da sallah ma'ana yin sallah da kuma bayar da zakka ga wanda Allah ya bashi hali da kuma azumin wata Ramadana ga wanda Allah ya sa yana da rai kuma yana da lafiya yana da iko da kuma hajjul baiti ziyartar ɗakin Allah ziyartar ɗakin Allah sai ce man fa'a ilaihi sabila da wanda ya samu iko na hanyar zuwa wannan hadisin riwaya ce ingantacciya wato daga abdullahi dan umar ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi haka akwai riwayar muslim daga imamu abu huraira Allah ya yarda da shi shi ma ya magana akan hatabana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama abu huraira ya ce manzon Allah ya yi mana huduba wata rana ya ce ayyuhan nasu kad faradallahu alaikum alhajja lalle ko ya ku mutane Allah ya farlanta muku yin aikin hajji ziyartar aikin Allah fa hujju ku je ku yi aikin hajji sai wani mutum ya ce a fi kulle amin ya rasulullah ko kuma a kullu amin ya rasulullah yanzu duk shekara ya manzan Allah sai mun ji mana wajibcin farlancin aikin hajji din a duk shekara ne manzan Allah sai shiru ka saka hatta kala ha salasan har sai da mutumin nan ya faɗa sau uku duk shekara dole ne sai mun je hajji duk shekara dole ne sai mun je hajji ya manzan Allah manzan Allah sai ya yi shiru ya ce lau na'am la wajabat da na ce na'am to da aikin hajjin nan ya zama wajibi duk shekara mutum musulmi sai ya je kuma ya ce wala mastafatum to da wallahi ba za ku iya ba da wallahi ba za ku iya ba zaruni ma taraktukum annabi ya ce matakar na kyale ku to nima ku kyale ni a malamai sun yi ijma'i dukan duniya duk malaman duniya gaba daya ajma'atil umma al'umma sun yi ijma'i ala wujubil hajji ala man a ilayhi sabila cewa aikin hajji wajibi ne da duk wanda Allah tabaraka ta'ala ya bashi iko ya kuma bashi damar ya je a cikin waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai da wannan maganganu na malamai a dunkule zai bayyana gare mu cewa ya koyan uwana ashe aikin hajji din nan wato wajibi ne tilas ne dole ne amma ga wanda yake da hali ga wanda yake da iko ga wanda yake da yake da ainihin wato dama wanda bai da hali bai da abin da zai ci bai da abin da zai sha bai da kuɗin da zai yi guzuri bai da kuɗin jirgi bai da kuɗin kaza to aikin hajji bai taɓa zamantowa wajibi ko tilas a kansa ba ya ku ƴan uwana musulmi sannan kuma wanda duk yake da iko yake da hali yayi shu ya makale kudin sa ya iya je to sai Allah ya kama shi yanzu Allah ya yi mana bayani ya kuɗin uwa musulmi ya kuma hajjata akan falalar aikin hajji wanda baki na wani malami mai karatu ko mai karantarwa bai isa ya faɗi gaba ɗaya falalar aikin hajji ba sai dai kawai ya faɗi iya abin da zai iya faɗa hadisi ya zo riwayar bukhari da muslim daga abu huraira Allah ya yarda da shi ya ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal a cikin ayyuka kam menene yafi falala a wajen Allah kaji fa wani aiki ne yafi falala daman su sahabbai kullum tambaya suke yi wani aiki ne yafi falala a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa imanun billahi wa rasulihi yin imani da Allah da manzon Allah shine yafi falala kai imani da Allah kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya sake cewa summa maza sannan kuma sai me sai manzon Allah yake cewa hajjun mabrur yin aikin hajji da aka yi wa Allah da'a a cikinsa ana hadisin bukari ne da muslim kaga wannan falala ne hadisin aisha ya tabbata Allah ya kara mata yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa mun mun ce ya rasulullahi nar jihad mu muna ganin jihad shine afdalul amal ce fa kowane aiki mata ne suke tambaya ta ce a fulani jahil ba za mu je mu jihadi ba yanzu Allah ya ce lakin na afdala wato afdala min jihad hajjin mabrur ya Aisha a da yafi jihadi shine yin aikin hajji Allahu akbar mana ka je kai aikin hajji ya fi jihadi a gare ku ko iyaye na mata hadisin bukhari ne a wata riwayar ta Abu Huraira yanzu Allah ya ce al'umratu ila al kafaratu lima bainahuma daga umra zuwa umra wanda ya je umra sannan ya ƙara bayan shekara biyu shekara uku ya ƙara zuwa umra tsakanin umrarka da wata umra wannan da kuma hajjin mabrur da aikin hajji da kai wa Allah da'a a cikinsa laisa lahu jaza'un illa janna. bai da sakamako sai gidan aljanna tsundum za a saka hadisin bukhari da muslim yanzu yan uwa musulmi sai an zo an yawaita wa'azi da bayani akan tabiya kuɗi ka je aikin hajji bai wani yana ta faɗa wai aikin hajji ya yi tsada ba zai je ba sai me za ka yi da kuɗin tunda sun tsananta mana sun sa yayi tsada ai dole mu fita mu je mu yi a haka da ka kar wani musulmi ya ɗauka cewa wai aikin hajji ya masa tsada ba zai je ba wallahi ka roƙi Allah Allah ya baka kuɗi da za ka je kawai abinda musulmi ake so duk tsadar rayuwa duk matsin rayuwa duk kuncin rayuwa duk wani hali da ake ciki ka ce Allah ya bamu abin da zamu yanzu wasu suna nan saboda aikin hajji ya miliyan takwas ko miliyan tara ko ya zama miliyan shida da wani abu international sun ɗauka cewa ba za su je ba sun fasa zuwa aikin hajji wannan ba haka bane yan uwana musulmi ku je aikin hajji kuma kar ku yi wasa Allah ya datar da mu tabaraka wa ta'ala